bayyanar muhammad bazum wato shugaban wato nijar wanda aka hambarar da shi da ɗansa salim a yau ɗin nan bayan wato shigar sojojin najeriya a nijar ɗin wanda dai za a iya cewa wannan shiga ta sojojin na najeriya da kuma wato hukumomi da dama na ganin cewa wannan zuwan na sojoji a iya wato bawa muhammad bazum ɗin nan gaba kaɗan ya samu yanci Muhammad Bazum dai tare da ɗansa suna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kuke gani kuma wannan shine karo na biyu da aka sake nuna Muhammad Bazum ɗin. sojojin burkina faso da mali yanzu haka ne suna cikin ƙasar ta nijar waɗannan dai sojoji na mali da kuma ɓangaren burkina faso suna tare da wato hambararriyar wato ko kuma gwamnatin da ta hambarar da gwamnatin wato bazum ma'ana dai tana tare da mulkin sojin da ya tabbatar da cewa za a iya cakawance kawance ne su wanda su ma sojoji ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, barkamu da haka sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo wannan tasha ta mai albarka idan yanzu ku fara ziyartar muku daure ku danna alamar subscribe ku danna alamar kararwa domin dai samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora su a gare ku cikin sauki yadda rayuwa take kasancewa kenan da kuma halin da shugaba Muhammad Bazoum ke ciki tun bayan da kifar da gwamnatinsa wanda za a iya cashi da iyalansa da suka suna wani keɓaɓɓen waje wanda sojoji suka ajiye su kuma suke ci gaba da kasancewa karkashin kulawar waɗannan sojoji da suka kifar da gwamnatin duk da kirari da kuma wato gargaɗi da ecos take yi ma waɗannan sojoji kansu saki muhammad bazo musu bar shi sha iska kuma su tabbatar da cewa sun mai da mulki hannun farar hula za a iya ca yunkuri da ecos da kuma kasashen faransa ke yi a citira yanzu haka dai abin da ke faruwa shine bayan ba'adin karshe da ya kare ma wato waɗannan sojoji sai dai hakan ya sa sun ci gaba da yin kuma sababbin naɗe-naɗe wanda tun dai aka nada wato wato shugaban jagora ko kuma rundunar sojojin ta kasar Nijar din. Yanzu haka dai kamar yadda kuke gani wannan shine karo na biyu da aka kara nuno Muhammad bazum da ɗansa. A wancan dai bidiyo na farko an nuno Muhammad bazum lokacin da wato shugaban Chadi ya shiga domin tattaunawar sulhu da ECOWAS ta tura. yanzu haka dai ana ganin cewa Muhammad bazum din yana cikin wani yanayi wanda kuma ya wallafa a shafinsa cewa a kawo masa agajin gaggawa kasancewar Matukar dai aka bari sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulki. A cewa Muhammad Bazoum dai dimokuraɗiyya ta samu nakasu a Afirka. Yanzu haka dai za a iya cewa wajen Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya na ci gaba da yin iya sa Da dai ke bai samu damar tura sojojin Najeriya kai tsaye ba. Sai dai za a iya cewa akwai wakilai da ake tura ma kowace kasa Yanzu haka dai kasar ta Nijar ta ankara da cewa akwai sojoji ko kuma yunkurin da ake yi na farmata. Dindai ta daɗe wato dukan wasu kafofi na sadarwa ko kuma za a iya cewa. wato hanyoyin da jirgin sama zai yi shawagi ko kuma shiga ƙasar ta Nijar. Manyan dai kawayen kasar ta Nijar a yanzu haka a daidai wannan lokaci su ne ƙasar Mali da kuma Burkina Faso. Kuma tun dai suka tura su zuwa ƙasar ta Nijar kuma tun sun sauka a Nijar ɗin. Zuwan dai wato waɗannan sojoji na wato Burkina Faso da kuma Mali. a daidai wannan lokaci ne kuma sojojin suka kara bawa shugaban Muhammad Bazum damar da za a iya ganin sa a duniya wannan dai shine abu na biyu da kuma yanayin da Muhammad Bazum din ke ciki a wani ɗan ƙaramin gida da suka tsare da shi wanda kuma ba kowa ne yake ganin bazum ɗin ba zaka ka dai rayuwa na ci gaba da yi ma wato su bazum ɗin tsanani duk da yake da yana cikin ƙoshin lafiya amma dai babu walwala da kwanciyar hankali kai da ganin yadda yake wannan da yake nuni da cewa wannan kuskure da sojoji suka yi wasu na kiransa kuskure wasu kuma na ganin cewa kamar yaƙi ne na kwatar 'yanci da dama dai daga cikin al'ummomin da ke kasar Nijar ɗin na ci gaba da goya ma waɗannan sojoji baya a daidai lokacin da kuma wasu ke ganin cewa wannan ba karamin kuskure ne suka tafka ba yanzu haka dai abin a jira a gani shine shin ko ecowas za ta yi nasara kan waɗannan sojoji ko kuma su ne za su yi nasara da dai ke dai sun nemi taimakon wato wata wato a babbar wato tawaga daga ƙasar rasha za mu kawo muku cikakken rahoto dangane da zuwan sojojin na rasha ko kuma rashin zuwan nasu